له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جمعة قوم قوة رمضان هجرانا لشكرة دبودة لحدودة هدو wanda ya yi daidai da sha tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku za mu fassara aya ta ɗari da hudu zuwa aya ta ɗari da biyu zuwa aya ta ɗari da hudu a suratun nisa'i insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi suna karantar da mu yanda ake sallar jam'i a lokacin yaƙi yanda ake sallar jam'i a lokacin yaƙi wannan shi ake kira salatul khawfi sallar tsoro قال الله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حفظهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة وبعضنا أباكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين منهم عذابا مهينا إن الله أعد للكافرين إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا الله وإذا كنت فيهم الله مدوكك يجمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كاكسن شيء أتارد سوء wato kana cikinsu yana nufin kana cikin sahabbanka fa'akamta lahum salata sai ka tsaida musu sallah wato kalimance su a sallah idan kana tare da su kalimance su a sallah ka tsayar musu da sallah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka sai a samu wata jama'a ta tsaya sallan tare da kai wala ya'khudhu aslihatahum lalle su dauki makamansu fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum idan sun yi raka'a daya sai su koma baya falyakunu min wara'ikum sai su kasance a bayanku wal ta'ati ta'ifatun ukhra sai ɗaya jama'ar ta zo lam sallu waɗanda ba su yi sallan ba fal sallu ma aka su su yi sallah tare da kai wal ya'khudhu hizrahum lallai su rike hattaran su wa aslihatahum da makaman su waɗanda kafaru waɗanda suka kafirce suna buri suna so lau tagfuluna an aslihatikum ina ma ku rafkanu game da makamanku wa amtiatikum da kayanku fayamiluna alaikum mailatun wahida sai su karkato akan ku karkata guda wala junaha alaikum in kana bikum azan min matari babu laifi gare ku idan ya kasance kuna tare da wata cutuwa ta ruwan sama au kuntum marba ko ba ku da lafiya an taba'u aslihatakum cewa ku aje makamai din idan za a yi sallah wa khudhu hizrakum lallai ku riƙe hataranku al-hizru shine hatara إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا للي الله يا تتلن عذابا ميولا كنتروا كافرين فإذا قضيتم الصلاة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة Fai za ka موقوتا فإذا قضيتم idan kun gama sallah. an gama sallar jam'i tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yaƙi fazkurullaha sai ku ci gaba da fikirin Allah kiyaman a tsaye wa ku'udan a zaune wa ala har ma a kwance kuna kan sassan jikunanku fa idza tun idan kun natsu kun koma gida ba yaki ake ba fa aqimu salata sai ku ci gaba da tsaye da sallah inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta lalle ita sallah ta kasance farilla ce mai lokaci akan masu imani saboda haka in ba dai ana cikin yanayi na yaki bane sai a yi sallar nan a bisa lokutan ta yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wala tahinu fi ibtiga'il qawli ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تقولوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عظيما حكيما ولا تهنوا في ابتغاء القوم kada ku gaza kada kuyi yi rauni ta wajen neman waɗannan kafirai Allah yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa kada kuyi rauni ta wajen neman waɗannan kafirai in takunu ta'lamuna idan kun kasance kuna jin zogi saboda ciwo da kuka samu a lokacin fada fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna su ma suna jin wannan zogi kamar yadda kuke ji suna jin radadin ciwo yadda kuke ji wa tarjuna min Allah ma la yarjuna amma ku musulmai kuna fatan za ku samu wani abu a wajen Allah wanda su kafirai ba su da wannan fatan ba su ma da tamani don kafiri ya sani in yayi yaki da kai ya mutu to abu shakka ya aikin banza amma kai musulmi idan kana fada saboda addinin Allah kana da fatan za ka samu lada a wajen Allah wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani mai hikima waɗannan ayoyi suna tabbatar mana muhimmancin sallar jam'i a lokacin yaki? muhimmancin sallar jam'i a lokacin yaki? to wannan da farko akwai waɗanda suke cewa wannan sallah dai yanzu babu ita yanzu ba a yin ta wannan sallah ta jam'i ba a yinta me yasa suka ce ba a yinta saboda farkon aya saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idan kunta idan ka kasance a cikin su fa aqamta lahum salata ka tsayar musu sallah to idan mazan Allah bai da rai fa kaga kenan sallah ta kare wannan sallah ta yaki sun bi zahirin nassin alqur'ani suke cewa wannan sallah da ake a lokacin yaki Allah ya yi magana ne da annabi a kanta tun da yake da annabi sallallahu alaihi wasallam ake magana idan aka ce manzon Allah ya bar duniya ita ma wannan sallah an daina kenan wa hazal fahamu khata'un babu shakka wannan fahimtar kuskure ne wannan fahimta kuskure ne tabbas Allah yana magana ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idza kunta fihim idan ka kasance a cikin su suwa al'ummarsa to kenan saboda manzon Allah ya bar duniya ba a cewa wata ibadar da yake yin ta kuma an daina ta ka duba tafsirin littafin ahkamul qur'an na ibn al-arabi da tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami'u li qur'an fassara wannan aya a mujalladi na biyar shafin 364 da tafsirin ibn kasir ma sun kawo bayani akan waɗanda ke da wannan fahimta saboda zahiri nassin al-qur'ani abinda Allah ya fara faɗa wa idza kunta fihim idan ka kasance a cikinsu to tun da manzon Allah ba shi babu sallan kenan wannan sallah babu ita domin sharadi ne wa idza kunta fihi to babu shakka malaman sunna sun yi martani ga mai wannan fahimta wannan kuskure ka ce wannan sallan ba a yi ta to idan ma Allah yana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ai mu an yi mana umarni kuma mai koyi da shi ko a suratul ahzab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kaga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da rai bai kamata a ce wata sa ta mutu ba bai kamata ba saboda Allah ya gaya mana laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana kuma biyan annabi kuna da kyakkyawan abin koyi game da halayyar manzon Allah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakara Allah kaseera akwai malamin da ake kira al jassas Ahmad bin Ali Ar-Razi shekararsa 1064 da mutuwa al-Imam jassas yana da littafi ahkamul qur'an ibn al-arabi yana da littafi ahkamul qur'an akwai littattafai da ake kira ahkamul qur'an waɗanda malamai suka rubuta a tarihi da dama amma al-imam al-jassas babu shakka shine malami na farko wanda ya rubuta littafi akan hukunci da ake cirowa daga littafin Allah shine al-qur'ani ya rasu hijira na da shekara 370 shekaransa ɗaya da sittin da da mutuwa Allah madaukake masa rahama littafin sa ahkamul qur'an mujallad shafin 263 yana cewa wa hadha al-fahmu laysa bi sahihin wannan fahimtar wai saboda Allah ya ce idza kunta fihim in ka kasance a cikin su sai aka dauka ai idan manzon Allah ya bar duniya babu wannan sallah wannan kuskure ne وإن كان خطابا للنبي da موجب الاقتصار عليه في hukumi الحكم دون غيره ko da yake Allah yana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza kunta fihim idan ka kasance a cikin su ana magana ne da annabi to amma kuma wannan bai nuna cewa shi kadai ne aka shar'anta masa damar yayi limanci a sallar jam'i a lokacin yaki wannan baya nuna haka saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ai Allah ya masa umarni Allah da ya ce wa idan kun tafihim ya masa umarni a suratul an'am yace wa anna hadha sirati mustaqiman hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه هذا كتاب أنزلناه أخباركم فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون الإمام الجساس يتي كودة يتي الله يتي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كنت فيهم إن كان تجنسو فأقمت لهم الصلاة فما كما ai allan nan shi ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana na haza sirati mustaqima wannan ita ce tafarkin Allah subhanahu wata'ala shine tafarkin Allah madaidaici yace fattabi'uhu ku bi hanya ku bi hanya kuma ka lura bayan wannan aya Allah madaukake ba da labarin annabi Musa thumma atayna Musa alkitaba tamaman alladhi ahsana wa tafsilan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun sannan Allah ya sake dawowa gare mu yace wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wannan littafin alkur'ani littafi ne mai albarka da muka saukar muku ku bi shi to kenan idan magana ta zo cikin alkur'ani sai mu bi ta sai dai idan an ce mana wannan magana banda ita ko haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mu bi shi abinda ya karantar da mu babu shakka hanyar Allah ce don haka fa idza wajadna an-nabiyya fa'ala fi'lan fa'alaina ittiba'uhu 'ala al-wajhi alladhi fa'alahu da zaran mun ga annabi ya yi wani aiki sai mu yi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka za mu yi yanda manzon Allah ya aikata haka za mu yi shi ya sa Allah subhanahu ta'ala wato wannan ayar da ake magana akan sallar jam'i a lokacin yaki ta bambanta da matsala ta zakka ba bata bambanta ba idan ka ce sallar jam'i a lokacin yaƙi ya tsaya ne kan annabi muhammad idan yana da rai sallallahu alaihi wasallam to idan ka dawo zakka ma haka ne saboda a suratu tauba aya ta 103 Allah ya ce masa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ka karba daga dukiyarsu wata sadaka wato ana nufin ka karbi zakka daga dukiyarsu Allah yake gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan ka karbi zakka daga dukiyarsu to idan mazan Allah bashi da rai shikenan sai a daina yin zaka to haka can ma da Allah ya ce wa kun tafi fihi fa aqamta lahumus salat in kana tare da su an je yaki kalimanci sallar jam'i idan manzo Allah ya ba duniya sai a ce an daina wannan sallah la la yujibu kaunu nabiyyi makhsusan bihi duna ghairihi ko babu shakka sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai min ghairi khilafin yuhuka an ahadin minhum babu wani sahabin da aka samu labari ya ce sallar jam'i a lokacin yaƙi ya tsaya ne kan annabi Muhammad da sahabbansa su kaɗai. babu wani sahabin da ke da wannan fahimta babu wani daga cikin tabi'i da yake da wannan fahimta don haka misluhu ya kunu ijma'an la ya sa'u khilafu irin wannan ya tabbata kenan ijma'i ne babu wani malamin sunna tun daga sahabban manzon Allah har zuwa yau wanda ya ce sallar jam'i a lokacin yaƙi ba daidai ba ne akwai martanin da babu shakka malamai suka yi ma masu wannan fahimta waɗanda suke da fahimta cewa sallar jam'i a lokacin yaƙi ya tsaya kan annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana da rai saboda lafazin da Allah ya faɗa wa idan kun tafi in kana so ka ga martani ka duba tafsirin ibnu kasir na wannan aya abwaul bayan kafin tafsirin muhammadu Aminu amin shankiti mujallar na farko shafi 357 da kuma ahkamul qur'an na al-imam al-jassas a mujallar da shafi 263 da littattafan tafsirai da dama inda ka bude zaka gani so anan waɗannan ayoyin da muka karanta babu shakka sun kunshi hukunce hukunce masu yawa sun kunshi dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala masu yawa saboda haka waɗannan ayoyi guda uku suna magana ne musamman akan sallah ta jam'i a lokacin yaƙi to da haka dole su kunshi ilimi mai yawa idan kuma ka sabura cikin ayoyin ma za ka iya ganewa hukunci goma sha ɗaya kawai insha Allah za mu yi magana a kai na farko waɗannan ayoyi da muka karanta suna karantar da mu cewa la yajuzu ta'khiru salati an waqtiha jinkirta sallah lokaci ya fita ba daidai ba ne hatta wala fi halin harbi ko da ana yaƙi ne ko da ana yaƙi ne ko da ana yaƙi ne bai kamata a bar sallah lokacin ta ya fita ba a yi ta ba ka duba shi yasa fa Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza kunta fihim fa aqamta lahum salat yana koya mar bayan da za a yi sallan ana gwabza yaki ana yaƙi ana sallah kaga wannan ya gwada maka bai kamata a jinkirta sallah lokacin da ita ba ba idan da a ce akwai uzurin da za a jinkirta masa sallah ai ya kamata a ce yaƙi ne wannan shine fahimtar akasarin malaman sunna daga cikin su akwai al-Imam Malik al-Imam Shafi'i al-Imam Ahmad bin Hanbal waɗannan akasarin malamai sun ce jinkirta sallah lokacin da fita ba a yi ba laifi ne ka duba hashiyatul adawi hashiyatul adawi ala kifayati talibin rabbani mujalladi na biyu shafin 174 yayi magana akan wannan matsala haka na littafin al-imam ibn qudama al-mughni mujalladi na shafin 298 da littafin shaykhul islam majmu'u fatawa mujallad na 23 shafi na 29 waɗannan littattafai in ka duba za ka gani bayanin akasarin malaman sunna mafi yawan malaman sunna suna cewa bai kamata a jinkirta sallah har lokacin da ya fita ba a yi ta ba wannan yana nuna maka kuskuren mutumin da rashin lafiya zai same shi ya ce bari zai tara sallolin sai ya warke ya rama sai ya warke daga ciwo sannan ya rama sallolin don ya zarce ba ya mutu kaga ya mutu da basu sukan sallah a kan shi haka kuma mutumin da zai ce akwai wani uzuri a gabansa don haka ba zai sallah ba zai jinkirta zuwa wani lokaci wannan ma kuskure ce na'am akwai malaman da suke cewa yaƙi babu shakka in ka karanci yanda ya kasance a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka fahimci cewa akwai yaƙe-yaƙen da manzon allah ya jinkirta sallah akwai kamar misali yaƙin alhandar shine yaƙin al'ahzab annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallah har rana ta fadi bai la'asar ba wannan abu ya ta da hankalinsa da shi da sahabbai wannan yana nuna cewa ana iya samun larura da za ta iya hana ma sallar jam'i din kamar yadda aka samu irin wannan larura a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, a jinkirta sallah din zuwa wani lokaci amma wannan fahimta babu shakka ba ta da rinjaye sannan masu wannan fahimta ma ba su da yawa galibin malaman sunna abin da suke faɗa ba daidai bane a jinkirta sallah lokacin ta fita ba daidai bane wannan waɗannan ayoyi da aka saukar su suke shafe abin da ya aukuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam a wancan yaƙi na jinkirta sallah zuwa wani lokaci hukunci na biyu wannan yana nuna mana cewa sallar jam'i dole ne wannan waɗannan ayoyi da muka karanta suna nuna cewa sallar jam'i sallar jam'i kowace kowace sallah ta jam'i da za a je a yi a masallaci yana nuna cewa sallar nan fardun alal a'ya ba kifaya ba kowane musulmi farilla ne a kansa ya yi sallah a masallaci a jam'i kowane musulmi wannan shine abin da ayoyin da suka karanta da mu domin me idan za a tafi yaƙi idan a ce ana cikin yaki kaga larura kenan makura wacce za a ce mutum ya iya Eh, farilla ta faɗi daga kansa in ka ce fardun alal kifaya to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar jam'i da wani kaso kaga wannan kaso da aka yi da su sun ɗauke farillan maɗaya kason shine fardu kifaya amma da yake fardu ainin ne bayan an yi sallah da wannan jama'a abinda Allah ya faɗa faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka a samu wata jama'a ta tsaya tare da kai ta sallah wannan faltakun umarni ne wal ya'khudhu aslihatahu fa idza sajadu kunu min wara'ikum idan sun gama raka'a guda sai su koma baya wal ta'ati ta'ifatan ukhra sai wata jama'an ta zo ita ma lam yusallu falyusallu ma'aka kaga su ma ba a yafe musu ba sai sun yi wannan sallah ta jami'i wannan yana gwada cewa dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suke wannan guri Allah bai ɗauke musu hukuncin wannan sallan ba zahiri abinda aya ta nuna kenan wanda shine zahiri saboda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni ga duka jama'an da ke tare da annabi a wannan lokaci su yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau kanat salatul jama'ati farda kifaya lattafa bi salati ihda ta'ifatayn in ka duba littafin al-mughni na ibnu kudama a farkon mujalladi na uku shine magana akan sallah ta tsoro sallar yaki al-mughni in ka duba zaka ga wannan bayani hujjar da malamai suke badawa da wannan waɗannan ayoyi akan cewa sallar jam'i farilla ce akan kowa haka littafin majmu'u fatawa na shaykhul islam mujalladi na 23 shafin 222 da tafsir ibn kasir na wannan aya da abwaul bayan duk in ka duba zaka gani wannan ya nuna cewa sallar jam'i ya kamata mu rike ta da muhimmanci idan Allah subhanahu wata'ala bai yafe ma wani sashi na sahabban annabi da ake yaki akan kada su yi jam'i ba duka waɗanda ke tare da manzon Allah a wannan yakin kowanne sai da ya yi jam'i to kaga kenan kai da kake gida bai kamata a ce an ɗauke maka nauyin zuwa sallar jam'i ba sai dai fa a halin larura hukunci na uku da muke samu game da wannan aya waɗannan ayoyi wato shine ita sallah da ake yin ta ta jam'i a yaƙi ba a yin ta haka nan kurum sai an rike makami wannan shi ya bambanta ta da sallar da za a yi a gida kuma rike makamin nan farilla ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal ya'khudhu aslihatahum lallai sahabbanka su rike makamansu lallai sahabbanka su rike makamansu idan za a yi sallar jami'i saboda yaki ne ba kamar gida bane in a gida ne mai yawa bi kawai zaka jefa aljihu ko amma a nan yaki ake saboda haka dole makami zaka rike fal amru fil mawdi'il awwal li ta'ifatil ula in ka lura umarni a rike makami da Allah madaukake yayi umarnin nan wuri biyu ne yayi umarni a guri gurare biyu a cikin wannan bayani da yake game da sallar tsoro da farko Allah subhanahu ta'ala ya ce faltakun ta'ifatun minhum ma'aka wala ya'khudhu aslihatahum da aka zo magana akan ɗaya sashin wal ta'ati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum kaga kenan umarnin da aka yi a rike makami Allah ya yi umarnin nan ga waɗanda aka fara sallan da su da kuma waɗanda aka ƙarasa sallar da su sai dai umarnin Allah da ya yi ma jama'a ta biyun waɗanda suka yi sallah da annabi a ƙarshe umarnin nasu ya fi tsanani akan umarnin na farko me yasa malamai suna cewa saboda ba mamaki abokan gabanku lokacin da kuka fara sallah ba su ankara ba amma kafin ku gama sallan saboda lokacin da za a ɗauka har za ta kai ga labari zai isa gare su suna sallafa da zaran kafiri ya ji musulmai na sallah ya tunanin shi a ya samu wata dama na murkushe su shi yasa umarnin da Allah ya yi ma jama'a ta biyu wacce za ta yi sallah da manzon Allah ta rike makami ya fi tsanani akan umarnin da aka yi ma jama'a ta farko domin jama'a ta farko lokacin da za ta fara sallah a lokacin hankalin kafirai bai dawo kansu ba amma jama'a ta biyu lokacin da za ta fara sallah lokacin manzon Allah ya yi nisa har an gama raka'a ta ɗaya an shiga raka'a ta biyu sallah irin ta annabi ba irin tamu ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin ta oya oya ayi a gama ko manzon Allah yana yin ta ne da kiyaye sharuɗanta da rukunanta da komi don haka kafin a gama kafirai sun ji labari saboda haka yasa Allah subhanahu wataala ya ce falyakhudhu hizrahum wa aslihatahum lalle su rike hattara su rike makami kaga kenan bayan makami ma sai sun yi hattara domin a wannan lokaci kafirai hankalinsu ya dawo lallai cewa musulmai suna sallah wannan umarni kowane ka ɗauka umarnin Allah subhanahu wa ta'ala zahirinsa wajibi ne ya'ani al-wujub yadullu ala haza domin abinda Allah madaukake ya faɗa a gaba shi yake nuna cewa umarnin da yayi a rike makami dole ne umarnin da yayi a rike makami dole ne me yasa saboda gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala junaha alaikum in kana bikum azan min maqari babu laifi gare ku idan ya kasance akwai wata cutuwa tare da ku saboda rashin lafiya au kuntum marba ko ba ku da lafiya babu laifi an taba'u kun ku aje makamin kaga tunda Allah ya ce babu laifi ku aje makamin saboda me saboda larura larura ruwan sama ko larura na rashin lafiya wannan ya nuna kenan in ba wannan laruran ba rike makamin dole ne wa hadha huwa sahih wanda shine fahimta mafi inganci na malaman sunna in ka duba littattafan tafsirai kama daga tafsirin ibn kasir tafsirin abu hayyan shine al-bahr al-muhit mujalladi na uku shafin 340 tafsirin al-muharrar al-wajiz a mujallad na shafin 243 duk wani littafi na malamin sunna in ka duba zaka ga lallai malamai suna magana akan rike makami in za a yi sallar jam'i a lokacin yaƙi riƙe makamin dole ne ko malamai suna cewa ko da makaman akwai najasa a jikinsu babu laifi domin akwai saɓanin fahimta malaman fikihu da dama suna cewa jini najasa ne malaman fikihu suna da wannan fahimtar cewa jini najasa ne na'am matsala ce da aka samu muhawara wanda cewa mafi inganci shine jinin haila kadai shine najasa amma dai abinda zaka taras a littattafan fikihu kenan amma duk da haka malaman fikihu sun yarda ko da waɗannan makamai akwai jinin mutane a jiki za a rataye makaman nan a yi sallah hukunci na hudu da muke samu cikin waɗannan ayoyi shine falalan sujuda a sallah wannan yana nuna maka cewa sujuda tana da girma a wajen Allah subhanahu ta'ala. sujuda tana da girma a wajen Allah subhanahu ta'ala. domin ita sallah gaba ɗayanta ibada ce ga Allah amma wani sashin sallan ya fi wani sashin girma Allah ya samu gane wani gefen sallan ya fi wani gefen girma in ka ɗauki sallah gaba ɗayanta wani sashi ne ya fi daraja a wajen Allah ka gaya ma kowa su juda. daga farkon sallah zuwa ta sashin da ya fi daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wallahi shine sujuda shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kun yi sujuda fad'u ku roki Allah fa qaminun an yustajaba lakum akwai tamanin za a amsa muku domin wurin ne kuka fi kasancewa kusa da Allah subhanahu wataala kuma wannan yana nuna maka cewa ita sujuda din nan a wajen Allah subhanahu wataala kamar ita ce sallah din shi yasa lokacin da Allah yake magana game da sallar da za a yi a lokacin yaki yace fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum idan jama'ar farko suka yi sujuda sai su koma baya to anan ya za sai kai ta tunani ya za a yi mutum ya koma baya da sujudan kenan zai ringa jan goshinsa ko ya zai ya koma baya a ba wai sujudar Allah yake nufi ba me yake nufi da in sun yi sujuda yana nufi in sun gama raka'a wato kamar Allah ya ba mu raka'a guda sunan sujuda saboda darajar sujuda a cikin sallah wato idan sun yi raka'a guda fal kunu min wara'ikum sai su koma bayan ku in ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami'u li ahkam al-qur'an babu shakka yayi magana akan wannan kalma da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a nan wanda tana ishara da cewa sujuda tana da daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala ma abin da Allah yake nufi فإذا أتموا صلاتهم بقيامها وركوعها وسجودها وجلوسها وتشهدها وجميع أركانها وواجباتها domin abin da Allah yake nufi idan aka samu jama'ar farko ta zo ta bi annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi raka'a daya da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi raka'a gudan nan shi ya ci gaba da sallarsa ya ci gaba da sallah amma ku da kuke bayansa abinda za ku yi sai ku karasa sauran sallah kar ku jira shi sai ku karasa sallah raka'a guda raka'a ɗaya da ta rage muku ku yi ruku'u sujuda da sauran su in an gama ku yi sallama ku tafi sai sauran jama'an su dawo bayan annabi yana nan yana ta karatu a sallah su yi kabbara idan sun yi kabbara manzo Allah ya riga ya san sun iso sannan sai ya karasa sallah da jama'a ta biyu idan ya karasa sallah da jama'a ta biyu ba zai yi sallama ba sai sun tashi sun ƙarasa raka'a guda da suka rasa bayan sun gama sannan manzon Allah ya sallama su yi sallama gaba ɗayansu amma ka duba yadda Allah ya bada bayani cikin kalmomi takaitattu fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak kaga wannan ya nuna cewa wato wannan yana nuna cewa sujuda babu shakka tana da daraja daga cikin sassa na sallah a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a hukunci na biyar yana nuna cewar jama'ar farko za ta gama sallar ta ita kadai ta bar annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye domin abin da Allah ya faɗa kenan fa idan sajadu falyakunu min wara'ikum su tafi in sun gama sallah su tafi ana nufin idan sun gama sallah su tafi kaga ya nuna kenan za su gama sallan nan su kadai ba tare da manzon Allah ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi raka'a guda yana nan yana karatu sai yana tsaye amma in ta'ifatul ula tanfaridu fi akhir salatiha anil imam bayan an yi raka'a guda tare da liman sai jama'an nan suka rabu da liman din wato timma li nafsiha suka karasa sallan makawunan su ya'ani yatimmu kullu ahadin minhum li nafsihi kowane mutum zai karasa sallah shi kadai yayi sallama ya tafiye shi wannan dalili ya sa malamai suke cewa idan ana cikin sallah sai liman ya mutu don yana iya faruwa ko ana cikin sallah liman sai ga ya faɗi ya mutu to ya za a yi malamai suka ce kowa ya karasa sallarsa domin abin da Allah ya faɗa za a yi kenan a lokacin yaki gama manzon Allah yana sallah amma Allah ya bada damar a rabu da limancinsa a karasa sallah kowa ya tafiye shi wannan ya nuna kenan akwai lokacin da akan samu mamu ya rabu da liman kuma sallarsa ta inganta Allah ya sa mun gane فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك waɗancan jama'a ta biyu su kuma su zo su yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi idan an yi sallah sannan mazan Allah ya karasa da jama'a ta biyu wanda hukunci na shida abin da yake nuna mana shine ita sallar da aka yi din wannan sallah da aka yi ya nuna cewar makiya suna gaba ne makiya suna gaba waɗancan suna baya fa'iza sajadu falyakunu min wara'ikum me yasa Allah ya ce su koma bayan ku saboda gabanku ku makiya ne gaban ku makiya ne shi yasa aka ce waɗannan jama'a ta farko da suka gama sallah su koma baya wato kenan sun saka ku a tsakiya gaban ku kafirai ku kuma kuna gaba wannan yasa malamai suke cewa babu shakka idan ana magana tarihin yakin annabi Muhammad babu jarumi kamansa babu mai bajinta da ƙarfin hali irin manzon Allah saboda me lokacin da za a yi sallah ana yaki manzon Allah shine a gaba tsakanin kafirai da sahabbai shi kaga kenan kuwa kafirai dama wanda suka fi sha'awar su ga sun hallaka shine manzon Allah amma duk da haka tsoron haka bai hana manzon Allah ya limanci ba har ma ana cewa ba a taba samun lokaci guda da aka tafi yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya yi limancin sallar jam'i ba sabani shi ba a taba samu ba kai ko da limanci na gida karo biyu kadai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya yi limanci eh, a madadinsa za a sai na abubakar da kuma abdurrahman bin auf in banda waɗannan lokuta guda biyu ba a samu karo a wani lokaci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi bayan sallar limancin wani mutum ba eh, wannan ya nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka ya gwada masahabbai kyakkyawan jagoranci idan al'amari ne na tsoro manzon Allah shi ne gaba ba a baya yake ba hukunci na bakwai yushra'u lil imami an yastamirra fi salatihi wannan ya nuna maka cewa idan liman yayi sallah da jama'ar farko aka yi raka'a guda ba zaunawa zai yi ba zai ci gaba da sallar shi ne zai ci gaba da sallar sa bai ma damu da waɗancan jama'a ta farko da ya sallar da su ba lakinnahu yutilu al-wuqufa wal qira'a zai dade a tsaye zai daɗe a tsaye sannan kuma ya ɗauko karatu mai yawa ya ɗauko karatu mai yawa ya yi ta saboda ne waɗannan na bayan su gama sallarsu a cikin tsanaki su tafi waɗancan jama'a na biyu su dawo su yi sahu bayansa ba mamaki ma sai sun yi alwala har su zo sannan su yi sahu a bayan shi kaga aiki ne mai yawa saboda haka don haka ya kamata shi ma ya shi liman ya yi karatu mai tsawon gaske za a samu wadataccen lokacin da mamun za su samu damar yin haka yani hatta tadkhula ma'ahu ta'ifatu saniya hukunci na takwas wannan siffa babu shaka yana daga cikin siffofi da dama waɗanda suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wai ita ce kadai ba akwai siffofi da dama na sallah a lokacin yaƙi, sallar jam'i a lokacin yaƙi. siffofin suna da yawa idan kana son ka karanta waɗannan siffofi gaba ɗayansu ka nemi tafsirin al tabari jami'ul bayan fassarar wannan aya sannan ka samu littafin ahkamul qur'an na al-imamu da kuma ma'alimu tanzil shi ma tafsiri da ahkamul qur'an na ibn al-arabi al-jami'u li ahkamil qur'an tafsirin al-imamu al-qurtubi hatta tafsirin ibn kasir da abuwa'ul bayan tafsir muhammadu aminu shankidi duka sun kawo wato riwayoyi na siffofin sallar eh, da aka yi na jam'i a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake fagen fama musamman zadul ma'ad na ibn al-qayyim jawziya ibn al-qayyim yayi magana sosai akan waɗannan siffofi na sallar tsoro a zamanin yaƙi wanda aka yi a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka duba zadul ma'ad mujallar na farko shafin tara. sannan hukunci na tara wannan waɗannan ayoyi suna karantar da mu musulmi ko da yaushe ya rike hattara wajibi ne musulmi rayuwarsa da'iman ta zama cikin hattara wujubu akhdhi mu'minina hazarahum min aduwwihim al fi kulli hinin wa waqtin a kowane lokaci yani fi jami'il ahwal a kowane lokaci musulmi ya ɗauki wanda ba musulmi ba zaman da zai yi da shi zama ne na hattara Allah ya samu gani mu yi zaman hattara don haka farkon aya ai hattara ku zo hizrahu karshen aya hattara ku yi hattara wannan yana nuna me yana nuna cewar Allah da ya halicce mu da mu da kafirai ya san halayyanmu na zahiri da baɗini Allah madaukaki ya sani zaman da za mu yi da kafirai in dai muna son zaman ta yi kyau to dole sai mun yi zaman tara. kuma Allah madaukaki ya faɗa mana dalili ya gaya mana dalili da ya sa ya ce mu riki hattara a waɗannan bayanai da ya gabatar waɗallafi da kafaru lau tagfuluna magana ta ƙari kullum fatan kafiri shine musulmi ya rafkanu ya rafkanu me ake nufi da rafkana Shi ne wato ya rabu da hankalinsa ya fita hayyacinsa ya saki jiki da duniya yana ganin an zauna lafiya da zaran musulmi ya zauna cikin wannan rafkanuwa to za a za a far masa lokaci guda a abinda Allah ya faɗa kenan yadda siffan zaman mu da su yake yani hada isharatun ila ah, wujubil akhdhi bil hadri minhu wajibi ne mu zamanto muna rikon hattara game da su fi jami'il ahwal a ce kowane irin hali na rayuwa ko da ana zaman lafiya ne zaman da za ka yi da wanda ba musulmi ba zama ne na hattara wanda Allah subhanahu wa ta'ala da ka yarda da addinin sa addinin musulunci shi ya faɗa maka ga yanda zaman ka da waɗannan kafirai yake kuma wallahi ko da Allah subhanahu wa ta'ala bai faɗa mana ba a cikin alqur'ani mu'amalar mu da waɗannan kafirai tsawon lokaci ya isa mu yarda da abin da Allah madaukake ya ishara da shi wannan mu'amala ta isa mu yarda da haka in ka duba ahkamul qur'an na ibn al-arabi yayi magana akan wannan matsala kwarai mujalladi na farko shafin 496 yana cewa kuma wannan magana da Allah ya faɗa cewa a riƙe hattara lokacin ana ana sallah a riƙe hattara kaga ya nuna maka cewa ita sallah ana iya samun shigan tunani a cikinta kuma tunanin ba zai bata sallan ba domin ana sallan ne Allah madaukaki ya ce a rike makami kuma a yi hattara kaga bayan ka rike makami in aka ce ka yi hattara to dole za ka raba hankalinka rabi yana sallah rabi kuma yana tunanin ta ina bindiga zai zo kaga kenan an samu shigan tunaninka a cikin sallah ashe shigan tunanin mutum cikin sallah ba ya bata sallah ana la'akari da yanayin ah, yawan tunanin da ya yi malamai suna cewa abinda kawai tunani yake iya masalla shine rage ladanta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa abinda kuke samu rabo na sallan ku ya ta'allaka da irin nutsuwar da aka same ku da ita a sallah wannan ya nuna kenan yawan tunaninka yawan na kasar lada da kake samu to amma ita wannan sallah dama sallan ana yin a filin yaƙi ne saboda haka sai ya zama tunanin ma abu ne muhimmi don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku riƙi hattara ku riƙi makami wato ana sallar sannan kuma ka ɗaga ido kana hangen hagu dama ba mamaki ana ruku'i ka ma ɗan ɗago ido ka kana hange ta ina kuma wancan zai kawo sara wannan ba laifi shine ibn al-arabi yake bada misali da sai sayyidina umar sayyidina umar yana cewa inni la ujahizu jaishi wa ana fi salati nakan shirya mayaka a lokacin ina sallah sai lokacin ina sallah ma nake shirya rundunar da za ta tafi yaki aiwa ne ya dace a sa komanda sannan cikin waɗanda za su jagoranta ya kamata a sa wali dakaru kuma fa su wani da wali yana sallah biyu yake tsarawa ka duba ahkamul qur'an na ibn al-arabi mujallal na farko shafin 435 da majmu'u fatawa shaykhul islam eh, mujallal na 22 shafin 609 da zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziya mujallad na farko shafin 250 ibn al-qayyim al-jawziya yace fa hadha jam'un bayna al-jihad wa salat ibn al-qayyim al-jawziya ya kawo maganar sayyidina umar in yana sallah yana shirya rundunar mayaka kaga ya raba hankalinsa kenan a sallah shine ibn al-qayyim yace bari ma ya fito da maganar a fili yanda zaka gane fa hadha jam'un bayna al-jihad wa salati kaga an hada tsakanin abu biyu an hada tsakanin mai jihadi da sallah babu laifi dukkan su ibadar Allah ne amma wanda ya tsaya sallah sai yana tunanin ai lallai inda na bude shagon nan akwai alamar ba zan samu riba ba don alungu ne to kaga wannan ya hada tsakanin mai kasuwanci da sallah to babu shakka wannan yayi shirme ba haka ake so ba sai ai ta rage man lada amma wanda yake jihadi yake tunani a sallah tunaninsa ya shafi jihadi jihadin ibada ne sallar ma ibada ce saboda haka wannan tunanin ba laifi amma kana sallah tunaninka yana wata sabga wata wani sashi na rayuwa wanda bai shafi ibada ba babu shakka wannan yana nakasa maka ladan sallah wato ana la'akari da me kake tunawa akai kamar yadda ibnu qayyim jawziya ya faɗa hukunci na goma wannan aya kamar yadda muka faɗa yana tabbatar mana lallai kafirai ya tarabbasu na dawa'ira bil musulmi da'iman ya tahayyanuna al-fursa lil waqi'a bihi an ce ma wannan kafiri ne to jira yake musiba ta aukan maka yayi murna wannan shine abin da Allah mahalicci mu ya faɗa mana a cikin alqur'ani na allazina kafaru law takfulu هذا لا شك تحذير من الغفلة وترك الفرصة للأعداء wannan gargaɗi ne Allah yake mana kada mu bar wata dama maƙiyanmu ya samu nasara a kanmu kada mu bar wata dama wacce maƙiyanmu zai iya cin nasara a kanmu wato me yake karantar da kai Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cuta kuma ya gaya mana magani cutar ita ce waɗannan kafirai da muke zama da su kuma dole sai an yi mu'amala da wanda ba musulmi ba amma fa mu'amalar da shi akwai sharrin da ke biyo baya Allah ya faɗa maka Me magani Allah subhanahu wata'ala ya ce magani shine ka zauna zaman hattara to idan ka zauna zaman hattara da makiyanka insha Allah duk muguntar da zai maka ba zai ci nasara ba to idan baka yi zaman hattara ba sai ka ce wai Allah zai kare ka kaga wannan aikin banza ne Allah ya gaya maka cuta ya gaya maka magani ya ce zai baka gudunmawa amma ka san cutan baka sha maganin ba sai ka ce gudunmawar Allah tana zuwa kaga babu shakka wannan kuskure don haka kamata yayi a ce muna zaman hattara da kafirai zaman hattara ba wai ana magana kafirai da kake kasa ɗaya da su ba duk wani abin da zai zo maka daga wajen kafiri to ka ɗauka mugunta ne shine matakin farko tukun idan waya ta zo maka daga ƙasan kafirai to kar ka ɗauka kafirin nan ya kawo ma alkhairi tsantsa da farko zaka ce waya da sharri ne wannan shine matakin farko shine ka dauki hatara waya sharri ne sannan sai a fara duba me alherin kaga dai an dauke shi a matsayin sharri kafin nan a ware alherin cikinsa to za a yi amfani da waya cikin hatara rediyo hatara mota hatara duk abin da kafiri zai zo maka fatansa shine ka samu shagalta shi kuma ya nakasa ka ta wannan gefe domin shi yaki ba wai ta makami bane jama'a yaƙi yana zuwa ta fuskoki da dama ana yaƙan mutane ta fuskoki da dama tunda ita rayuwa tana da sassa daban-daban Allah ya samu gani hukunci na goma sha ɗaya wannan waɗannan ayoyi da muka karanta suna tabbatar mana muhimmancin zikirin Allah subhanahu wa ta'ala yani ba'da al-intihai min as-salati wa bi khassati salati al-khawf abinda zai gwada maka zikiri yana da falala kaga bayan an gama sallar farilla idan a gida ne ai za ka yi zikiri ko an gama sallar farilla za ka yi zikiri amma a yaƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya rangwanta maka wasu sassan sallah amma zikirin bai rangwanta maka komi ba sai ya zama kenan zikirin ba a maka rangwame a kansa ba domin Allah yana cewa fa'ida ƙabaitumus musalata idan kun gama sallan fazkurullaha wannan zikirin وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون kaga ya faɗa a suratul juma'a kenan aya ta goma wannan ayar da muka karanta ta yaƙi din ma Allah madaukaki ya faɗa fa idza qabaitum salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa Allah madaukaki bai yafe maka bai dauke maka wannan zikirin ba idan kun gama sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to sai kuma a zikiri zikirin nan ana tsaye ne ana zaune ne ana kwance ne wannan gaba ita ce ta bawa malamai da dama damar su ce malamai suka samu hujjan cewa bayan an gama sallar farilla a masallaci kwatsam sai wani uzuri ya same ka wanda dole ka fita daga masallacin to wannan uzuri da ya same ka da ka fita daga masallaci duk da cewa zikirin bayan sallah zikiri ne mai wuri yana da mahalli amma saboda wannan magana ta Allah subhanahu ta'ala yasa kamar al-Imam nawawi yake cewa to wannan zikiri da baka samu damar yin ta a zaune ba da ka fita din sai ka rika yin zikirin nan kana tafiya wato wannan zikiri na bayan sallah kar ka ce da ka bar masallaci ba za ka yi shi ba ka ci gaba da yin sa kana tahiyan kana yin sa har ka gama wannan zikiri da ake yi ah, dalilin sa shine saboda wannan magana ta Allah subhanahu wataala in ka lura ya kamata a ce bayan waɗannan mayaka bayan lokacin da suka yi sallama an gama sallah da su tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce su zauna su gama zikiri sannan su tafi yaki amma abin da Allah ya faɗa idan sun gama sallah to da zaran sun gama sallah sai su tafi wancan jama'an kuma ta zo abinda Allah subhanahu wa ta'ala ke ya faɗa idan sun gama sallah sai su tafi fa'ida sajadu falyakunu min wara'ikum da zaran sun gama sallah kar su zauna zikiri sai su koma baya sai waɗancan jama'an su zo sai take yi tambaya ya zikirin kuma da za a yi bayan an gama sallah fa shine Allah madaukake yace fa idza qadaytumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum wannan shi zikiri ba a dauke muku ba don haka idan kun tafi a tsaye ne a zaune ne a kwance ne idan aka ce a kwance ko da an buge ka ne tunda ana yaki ne an buge ka ka faɗi wannan zikiri na bayan sallah zaka ci gaba da yin sa fa kaga Allah baya maganar wai zafin da zaka ji a'a yana maganar zikiri ne zafin da zaka ji dama ka san da zafin ai yaki ka zo don haka ba maganar cutuwar da za ka yi ba Allah yana maganar wannan zikirin ba a ɗauke maka ba fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum shi yasa ya faɗa mana a suratul jumu'a fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun wannan kwadaitarwa ne mu yawaita zikirin Allah subhanahu wa ta'ala musamman ma a lokacin yaki musamman a lokacin yaki mu yawaita zikirin Allah uh, ta wajen adadinsa da kuma siffansa ka duba tafsirin ibnu kasir uh, mujallad da shafin 357 fassarar waɗannan ayoyi babu shakka malamai suna cewa wannan bayanin na Allah yana nuna cewar yana daga cikin abin da ake so mutum ya yawaita idan ana yaki zikirin Allah don haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum musamman da yake zikiri yana kawo nutsuwa lokacin da dan adam yake da buƙatar nutsuwa kuwa shine lokacin yaki الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب babu shakka Allah ya tabbatar mana zikirin Allah shi ke ba mu zuciya nutsuwa kuma duk duniya an yarda babu lokacin da dan adam yake samun tashin hankali kamar lokacin yaki ka dubi idanun mutum kaga sun canza yanda kasan dabba kan kiɗi mai haka ɗan adam yake rikicewa shi kuma Allah ya gaya mana magani ya ce zikirin Allah shi ke ba da nutsuwar zukata to me ya kamata kenan musulmi ya rike a lokacin tashin hankali shine zikirin Allah don haka babu lokacin da muke da buƙatar zikiri kamar lokacin yaƙi wannan dalili yasa Allah yake yabon masu zikirin Allah a wurare da dama cikin alkur'ani kamar suratu ali imran آية تريد تسين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله سبحانه وتعالى ينا يبن ما سيوي تذكر الله سورة النساء فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا wazkurullaha kasira ba yaki ake ba ku yawaita zikirin Allah a suratu ali imran Allah subhanahu wa ta'ala nan ma yana jaddada yabo ga waɗanda ke zikirin Allah subhanahu wa ta'ala domin zikiri ibada ce mai sauki yastati'u al-insanu ada'ahu ala ayyi halin kana mutum yana iya yin zikiri a kowane hali in ka ce rashin lafiya ne da kai suratul anfal aya ta 45 Allah subhanahu wataala yana kiran masu imani ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitum fi'atan idan kuka gamu da wata jama'a kun haɗu da wata jama'a ana nufin a lokacin yaki abu na farko fasbutu ku kafu abu na farko ku kafu tunanin gudu ya kau na biyu waskurullaha kasira ku yawaita zikirin Allah me yasa la'allakum tuflihuna ana fatan za ku ci nasara kaga abu biyu ake nema kafuwa wanda yana haɗe da hakuri sai kuma zikiri saboda haka duk yakin da manzon Allah ya tafi zaka samu sahabban sahabbansa suna riƙon zikiri na Allah subhanahu wa ta'ala wannan in ka duba tafan tafsiri haka zaka gani musamman fassarar wannan aya ta 45 ta suratul anfal kamar tafsirin al-muharrar wajiz da tafsirin aljami'u da akamin qur'an na al-imam al-qurtubi kaga yana nuna cewar lallai babu shakka zikiri yana da falala Allah ya gaya mana hikima da take cikin zikiri falalan da ke cikin zikiri gashi ya faɗa mana saboda na farko dai ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ana samun nutsuwa idan ana zikirin Allah domin idan baka da nutsuwa garin gudu sai ka faɗa tarko musamman a lokacin yaki saboda haka dan adam yana buƙatar nutsuwa domin karamin kuskure za ka yi shi kenan ka rasa babban lokaci da ake buƙatar mutum ya samu nutsuwa shine lokacin yaki, to kuma Allah ya gaya mana abin da ake samun nutsuwa da shi ina zikirin Allah zikirin Allah ke baka nutsuwa idan kana zikirin Allah falala ta biyu Allah ya ce ana fatan za ku ci nasara saboda duk wanda ke zikirin Allah to yana tare da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana nuna maka muhimmancin zikiri saboda haka yasa Allah bai ɗauke zikiri ba hatta a lokacin da aka yi sallan yaki bayan an gama sallan yaki sai an yi wannan zikiri haka Allah madaukake ya faɗa mana fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum inda a ce zikiri bai da muhimmanci babu shakka da Allah ya kauda shi kaga ai ba ai maganar nafila ba ba a ce idan kun zo kafin a fara sallah ku yi nafila ko bayan an gama sallah ku yi nafila a sallar farilla kadai ake magana a kai don dole ne tunda an ɗauke mu mayaka nafila kaga kenan da zaka ce ah to zikiri ma a ɗauke musu Allah ya ce a'a zikiri ba a ɗauke ba zikirin nan sai sun yi saboda zikiri ibada ce mai sauki wanda harshe yana yin ta a kowane hali na dan adam don haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala bai yafe wannan zikiri ga masu imani ba hatta a lokacin yaki. in ka duba tafsirin al-Imam Tabari jami'ul bayan fassarar waɗannan ayoyi a mujallar ne tara shafin dari da sittin da hudu yana magana ya ma kawo hadisin abdullah bin abbas abdullah bin abbas allah ya kara masa yarda abdullah bin abbas yana cewa magana akan waskurullaha kasira ku yawaita zikirin allah waskurullaha kasiran kuma ku yawaita zikirin allah wato fassarar aya ta 45 ta suratul anfal Abdullah bin Abbas ya ce la yafribu ala ibadihi fariba Allah madaukaki baya farlanta farilla bayinsa illa ja'ala laha haddan ma'luman duk wata farilla da ka sani ta Allah to an mata iyaka an mata farilla an mata doka an mata iyaka duk wata farilla duk abin da aka ce wajibi shine farilla ko to akwai iyaka da Allah ya masa summa azara ahlaha fi hali uzrin ghairi zikiri wato duk wata farilla ana mata iyaka idan ka iso daidai iyakan nan to in ka tsallaka wannan kuma ana karban uzurin ka amma banda zikiri in ji Abdullahi bin Abbas banda zikiri Allah madaukaki bai sa ma zikiri iyaka ba fa inna Allah lam yaj'al lahu haddan yantahi ilayhi Allah bai saka ma zikiri iyaka da yake karasawa idan ka zo daidai wannan iyaka to sai ka tsaya ba sannan walam ya'zur ahadan fi tarkihi Allah bai karban hanzarin wani mutum idan ya bar zikiri illa magluban ala akli sai dai kawai wanda ya rasa hankalinsa in ka rasa hankali to wannan shine amma in ba ka da lafiya matukar kana da hankali akwai bukatar kai zikiri shi yasa Allah madaukaki yace fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ku yi sallah a tsaye ana nufin lafiyayyu kenan ku yi sallah a zaune ana nufin guragu kenan wanda yake da ciwo bai iya tashi mai yiwuwa kuma ciwon naka yayi tsanani zaman ma ba za ka yi ba Allah ya ce wa ala junubikum kaga an yi magana akan kai sallah qiyaman kana da lafiya ba baka da lafiya baka iya tsayuwa ala junubikum zaman ma baka iyawa kaga ana nuna kenan komi tsananin ciwo kai zikirin Allah shi yasa abdullahi bin abbas ya ce billaili wan nahari da daddare ne da yini ne fil barri wal bahari akan tudu ne ko a cikin teku fi safari wal habari tafiya ake ko a zaman gida wal gina wal fakari da wadata da talauci was sakani was siha da jinya da kuma koshin lafiya was sirri wal alaniya da kuma bayyana zikirin Allah ko ko ayi a boye wa ala kulli hali yana cewa a kowane hali ka'ida ne musulmi ya rika zikirin Allah bai kamata a ce musulmi ya zauna bai zikirin Allah ba wannan magana ta Abdullah bin Abbas ita ce bin Baz ya magana a kanta a littafin majmu'u fatawa mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da tara a kan kuskuren mutanen da suke cewa istighfari yana da adadi cewa idan kai istighfari sau ɗari a rana shi kenan sai ka tsaya salatin annabi in ka yi sau ɗari a rana sai ka tsaya bin bas ya ce al'iksaru min zikirillah yawaita zikirin Allah wal istighfar da yawanta neman gafaran Allah was salatu salamu ala rasulillah da yawaita yin salati ga annabi Muhammad min a'zamil asbab fi tuma'ninatil qulubi wa rahatiha yana daga cikin mafi girman dalilin da kansa dan adam a rayuwarsa ya samu nutsuwa idan ga dan adam Allah ya sa mai nutsuwa a rayuwarsa ya ba shi hutu to in ji bin ya ce akasari a dalilin istighfari salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da zikirin Allah ne wa fi sukuni ila Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya samu sukuni na bautan Allah wal anasu bihi subhanahu da ɗaya bai kewa da Allah domin zikiri shi ke baka damar ganawa da Allah wa zawalul wahshati da kawar da wato damuwar da mutum ya faɗa mata domin mutum yakan shiga cikin kakanika damuwa wacce ake cewa kakanika ita ce alwahsha damuwar da mutum ya rasa mafita game da ita damuwar da ta gagara an rasa me za a yi to wallahi a koma neman gafaran Allah za a samu mafita wa zabzaba wal hiyara mutumin da zaka ga ya kidime a rayuwarsa ko ko mutumin da yake eh, da masiba ta waswasi mutumin da ya samu masifar waswasi duk waɗannan mutane idan dai suka mai da zikiri a gabansu Allah zai kawar da damuwarsu saboda haka bin ya ce lakin laysa lil istighfari haddun mahdudun neman gafaran Allah ba shi da iyaka wala lis salati ala nabiyyi haddun mahdudun salati ga annabi ba shi da iyaka bal al abinda aka shar'anta an tuksira min as-salati was-salamu ala nabi ka yawaita yin salati ga annabi wala ya ta'ayyan adadin mu'ayyan babu wani adadi da aka keɓe aka ce na salatin annabi za ka yi wa tastaghfiru kaseeran ka yawaita neman gafaran Allah mi'atan kayi sau ɗari a yini au aksar ko kayi fiye da ɗari au aƙalla ko ya kasa amma tahdidu bi mi'atin bin baz yace mutumin da zai ce kada a wuce neman gafaran Allah sau ɗari a rana falaysa lahu aslun ba shi da asali a sunnar manzon Allah yani ba shi da asali a hujja ta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. domin la'akari da cewar manzon Allah ya ce ni nakan yi istighfari sau ɗari wannan bai isa hujjar da za ta ce kar ku wuce ɗari ba abinda bin bazu yake nufi kenan walakin naka tuksir min as-salati ala nabi ka yawaita yin salati ga annabi Muhammad qa'iman wa ƙa'ida. a tsaye ne a zaune ne fil laili wan nahari dare ne ko yini wa fil wa fil baiti kana tafiya ne ko kana zaman gida me dalili saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi Allah wa أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سمع الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي lallai Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani sallu alaihi ku yi mai salati wa sallimu taslima kaga manzon Allah a ta yi masa salati domin shine zahirin lafazin da ya zo cikin wannan aya abinda bin bazu yake nufi kenan ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi an ce asharan mi'atan alfan la sallu alaihi ku yi salati gare shi ba ga muku adadi ba wala shi kuma Allah subhanahu wataala kamar yadda zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wasakata an ashiya rahmatan lakum ghayra nisyan Allah subhanahu wa ta'ala baya mantuwa Allah subhanahu wa ta'ala baya mantuwa tunda Allah ya ce ku yi sadaki ga annabi Allah ya san tunanin ku za ku ce guda nawa amma bai ce ga adadin ba tunda bai ce ga adadin ba kai in ka ce ga adadin fa kai shi shi ma addinin Allah Allah ya sa mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma har yaba duniya bai mana adadi ba bin baz ya ce abinda manzon Allah ya faɗa man salla alayya salatan wanda ya min salati guda ɗaya sallallahu alaihi biha asharat Allah zai masa goma a dalilinta abinda manzon Allah ya faɗa in ka min ɗaya Allah ya ma goma to shikenan sai ka ce iya goma za ka yi kaga nan kuma kayi wa kanka iyaka ko amma shi dai manzon Allah bai ce kada salatin ku a rana ya fi kaza ba saboda haka bin baz yake cewa fa aksir min zalika ka yawaita salati ga annabi Muhammad ka yawaita istighfari zikiri idan ba shi da adadi shi ma ka yawaita in ko yana da adadi ka tsaya kan wannan adadi yace idan ka kiyaye wannan ka'ida wa abshir bil khairi ina maka albishir zaka tarar da alkhairi a rayuwarka wa laysa hunaka haddun mahdudun babu wani iyaka babu shakka wanda shari'a ta yi game da salatin annabi ko ko istighfari tusalli ala annabi ma tayassara kai salati ga annabi yanda ya sawwaka asharan aw aksar aw aqal ala hasabi taysir gwargwadon sauki gare ka min gairi tahdid wannan duk bayanin yana cikin littafin fatawassa in ka duba zaka gani waɗannan su ne matsaloli hukunci kai guda goma sha ɗaya waɗanda ake iya cirowa cikin sauƙi game da waɗannan ayoyi da muka karanta hukuncin suna da yawa to game da ita kanta sallah ta tsoro mun yi magana akan ta zo da siffofi da dama ta zo da siffofi masu yawa waɗannan siffofi mun yi bayanin littafan da in ka karanta za ka taras da bayanin su da kuma jerin inda yadda tsarin su yake amma bari mu gani ko za mu faɗi wasu daga ciki ah, siffa ta farko siffa ta farko daga cikin waɗannan siffofi na sallah na jam'i a lokacin yaki. ita wannan siffar sallar ta auku ne a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ja'aluhum al-imam ta'ifatayn liman zai kasa jama'a kashi biyu ta'ifatun takunu ma'ahu fi awwal salatihi jama'a guda ta tsaya tare da shi a farkon sallar kenan fa idza salla bihim rak'atan sabata qa'iman wa atammu li rak'ata idan ya gama raka'a guda da su shi zai tsaya cik yana karatunsa su kuma mamu su cika raka'a guda su yi tafiyar su ce su yi tafiyar su shine sun mai na lil harasa wara musalli wannan shine yazo cikin suratul nisa wanda muka karanta wanda Allah da kansa yayi bayani yanda za a yi sallar jam'i a lokacin yaki wannan shine bayanin Allah da kansa a cikin alqur'ani wa ta'ati ta'ifatul ukhra ɗaya jama'an ta zo fa yusalli bihim raka'ata thaniya min salati sai a yi raka'a ta biyu da su sun rasa raka'a guda kenan thumma yasbutu jalisan litashahhudi lokacin da ya zauna tahiya yutilu hadha julus zai dade a wannan zaman wa taqumu hadhihi ta'ifa sai wannan jama'an ta miƙe wa ta'ati bi raka'atin saniya ta kawo raka'a ta biyu sun ma yajlisu suna ma'ahu sannan su zauna tare da manzon Allah litashahhudi dan su ma su yi tahiya idan liman ya kiyaye cewa sun daɗe a zamansu sun ya kai a ce sun gama tahiya yusalli bihim sai ya musu sallama kaga an gama sallah kenan wa hiya sifatu allati sallaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce siffar da Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin ta a cikin alqur'ani a suratul nisa wannan siffa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a kanta lokacin da aka tafi yakin da ake kira zatun riƙa yakin zatun riƙa yaƙi ne da aka yi a shekara ta hudu daga hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yankin najd ƙasar gatofan min najdin in ka zuba zatul ma'ad na ibn al-qayyim jawziya yayi bayani akan wannan yaki da ake kiransa zatul riƙa manzon Allah ya tafi wannan yaki da sojoji akwai labarai kashi-kashi wani ana cewa sun kai mutum ɗari biyar wasu kuma labaran ana nuna daga dai ɗari hudu ne wato sojojin ba za su gaza ɗari hudu ba waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yaƙi. lokacin da aka tafi yaƙin ya zamanto ga kafirai gaba ga musulmai baya amma cikin ikon Allah ba a gwabza yaƙin ba to wannan tsayuwa da aka yi ga kafirai can daura da su musulmai ana kallon juna to kaga tunda ana kallon juna ba a fara yaki ba lokacin sallah yayi to shi ne aka yi magana akan wannan siffa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbai wannan sallah kuma cikin ikon Allah yakin ma gaba ɗaya ba a yi shi ba aka koma kowa ya kama gabansa wannan labarin Abu Musa ashari ne hadisin yana sahihul Bukhari da littattafai da dama yana sahihul bukhari sahihu muslim in ka duba duka za ka gani da sunan abi dawud sunan nasa'i don haka wannan ya tabbata a hadisin manzon Allah sannan kuma ya zo a cikin alkurani wanda ita ce siffa mafi daraja saboda me saboda ita ce Allah madaukaki yayi magana a kanta da kansa a cikin alkurani to akwai siffa ta biyu siffa ta biyu ita ce zai raba jama'an kashi biyu zai raba jama'a kashi biyu yusalli bi ihda qa'ifatayn raka'atayn yayi sallah raka'a biyu da jama'a guda idan yayi sallah da jama'a guda raka'a biyu fa tuslim qabla za su sallama tafi ta tahiyya su kaga yayi sallah raka'a biyun da su gaba daya ba kamar wancan bayani da yazo cikin ayar alqur'ani ba ya yi sallar raka'a biyu da su gaba daya sai su yi sallama su yi tafiya su amma shi bai yi sallama ba wa ta'ati qa'ifatul ukhra sai ɗaya jama'ar kuma ta zo fa yusalli bihim raka'atayn al-akhiratayn sai ya musu raka'a biyu na karshe wannan ya nuna cewa liman ya yi sallah raka'a hudu kenan wannan dalili yasa malamai suke cewa a ce sallar yaki ba wai sai a sai an yi tafiya ba ne. domin wancan bayani wanda ya taho a yakin zatun riqa bayanin da ya zo a cikin alkur'ani a suratul nisa ya danganci wato sallar jam'i ne a tafiyar da aka yi ta kasuru saboda haka sallar da aka yi raka'a biyu ce raka'a biyu ce raka'a kuwa ai matafiyi ne yake wannan sallah amma wannan sallar kuma fa yana nuna an yi ta sallar gida ne kaga ya nuna kenan yaƙi yana iya samun musulmi a zaman gida Yaƙi yana iya samun musulmi a zaman gida misali saboda haka idan ya samu musulmai a zaman gida liman zai yi raka'a biyu su cika saura biyu kaga an yi hudu su yi sallama su yi tafiya su waɗancan su zo ya karasa raka'a biyu da su sannan ya sallama tare da sunan ma an cika idan kuwa aka kaddara yaƙi ne aka tafi sai aka yi wannan sallah to kaga ya nuna shi liman ya bar yin sallar kasuru ya cika sallah liman bai yi sallar kasuru ba kuma wannan shi ne gaskiya domin in ka lura da dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan sallah Ah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Jabir bin Abdullah da ya bada labari aqbalna ma'a rasulillahi hatta idza kunna bi zakir riqa wa kunna idza atayna ala shajara balila tarakna li rasulillah lokacin da muka tafi wannan yaki na zakir rika a shekara ta hudu daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ana dawowa tun da yakin ba a yi ba wancan magana ah, ta yiwu an yi wannan sallah ne a lokacin da ake fuskantar juna a filin yaƙi. Ah, saboda yadda ya taho kenan zahiri a hadisin abu musa al-ash'ari bayan an gama yaki ana dawowa jabir ya ce duk inda muka ga wata bishiya mai inuwa sai mu kyale ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan mun ga bishiya mai inuwa sai mu barta ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar idan za a yi zango kala yace fa ja'a rajulun minal mushrikin sai ga wani daga cikin kafirai ya zo wa sayfu rasulillahi mu'allakun bi shajaratin manzon Allah ya cire takobinsa ya rataya a cikin bishiya wannan kafiri fa akhadha sayfa nabiyillah sai ya dauki takobin annabin Allah khtarata ya kozo daidai kan manzon Allah ya zaro takobi sai da ya iso kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi takobin manzon Allah na hannunsa sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam a ne yanzu kana tsoro na yake tambayar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa gajeruwa la ba na tsoron ka eh, yana kwance kuma fakada sai ce faman yamna uka minni wa zai kare ka wa zai kare ka daga gare ni kada sai manzon Allah ya ce Allahu yamna'uni minka Allah shi zai kare ni game da kai manzon Allah yana fadin Allahu yamna'uni minka fa saqata sayfu min yadihi sai takobi ya faɗi daga hannun wannan kafiri yana fada takobin yana faduwa fa akhadha rasulullahi sai manzo Allah ya miƙe ya zauna ya dauki takobin sa sai ce to nan kuma yanzu za zagaye na ne man yamna'uka minni wa zai kare ka daga gare ni me yasa manzon Allah bai mar tambaya irin yadda yayi ba saboda wancan tambaya ta farko wauta ne kai ne da takobi a hannu sannan kana tambayar mutum kana tsoro na kaga wawa ke haka ko aji wanda aka gan shi da makami dama dole a ji tsoronsa to saboda haka shi da manzon Allah ya dauki takobi bai mai wannan tambayar ba saboda tambayar ta wauta ce amma tambaya ta biyu ita ce muhimmiya tambaya ta biyu da ya cewa wa zai kare ka daga gare ni sai manzon Allah ya ce Allah sai Allah ya kare shi wannan tambaya muhimmiya ce kaga kenan ni da ka tambaya wa zai kare ni na samu kariya to yanzu kai kuma na'uka nauka minni wa zai kare ka daga gare ni kaga tambayar muhimmiya ce don haka ashe ba kowace magana ya kamata a mayar ba sai magana da aka yi ta dace da hankali yana tambayansa sai ce kun khairu akhirin ka zama mafi alkhairin mai rike takobi saboda masu rike takobin na iri biyu akwai mutanen kirki akwai na banza kaga idan ba takobi ya hannu hannun mutumin banza kwanan ka ya kare ka kasance mafi alkhairi mai rikon takobi amma Allah ya ce tashhadu an la ilaha illallah to tunda da ka yarda Allah da na ce shi zai kare yanzu gashi ya kare ka yarda ba abin da ya cancanta abota mu sai Allah kala sai ce la a'a ban yarda ba ban yarda ba walakin ni uahiduka sai dai ni zan maka alkawari zan maka alkawari Allah ukaci laka ba zan yaƙe ka ba wala akuna ma qaumin yuqatilunaka ni ba zan yaƙe ka ba ko ba zan taba hada kai a yaƙe ka ba ba zan taba ba da haɗin kai na ga jama'ar da za su yaƙe ka ba fa khalla sabilahu manzo Allah sai ya fita hanyarsa kafin nan sahabbai sun iso faja'a ila sahabbai sun iso riwaya ta biyu kenan wata riwayar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana shine yake gaya ma sahabbai sahabbai yake gaya musu ga abin da ya auku tsakani na da wannan ah, to wannan mutumi sai ya tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yafe mar da ya tafi ga yan uwansa yana zuwa ya ce musu jitukum min indi khairin nas na zo wurin ku ne daga wurin mutumin da ya fi alkhairi a dukkan yan adam duk yan adam ba wanda ya kai shi alkhairi duk yan adam babu wanda ya kai shi alkhairi saboda haka manzon Allah ya dauki takobin sa ya mayar gidanta ya rataya ya rataya ta fanudiya bi salati sai aka yi kiran sallah in ji Jabir da aka yi kiran sallah fa salla bi ta'ifatin raka'atayn sai manzon Allah ya salla raka'a biyu da jama'a guda summa ta'akharu suka ja baya fa salla bi ta'ifatil ukhra raka'atayn jama'a ta biyu ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah raka'o'i guda biyu kaga kuwa tafiya aka yi tunda an yi tafiya ne shi manzon Allah bai yi kasuru ba kenan ya cika sallarsa shine Jabir yace fa kanat li rasulillahi arba'u raka'atin shi manzon Allah raka'a hudu ce ta kasance gare shi walil qaumi raka'atani amma mamunsa kuma sun samu raka'o'i biyu wannan hadisi yana sahihul bukhari mu'allakan fi kitabil magazi in ka dubi hadisi na da biyar amma al-imamu muslim ya kawo hadisin mausulan fi salatin musafirin hadisin takwas da kuma musnadul imami ahmad kaga wannan siffan ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam wannan siffa ta inganta daga annabi sallallahu alaihi sallam ba laifi ne dan liman yayi sallah raka'a hudu mamunsa kuma sun samu bibbiyu wannan sauƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana daga cikin siffofi na ita wannan sallah don haka ita ma riwayar ta ingantacciya ce sannan akwai ma riwaya wacce raka'a guda annabi sallallahu alaihi wasallam yi da kowace akwai wannan riwaya ya'ani salla bi ihda ta'ifatayn raka'atan wahida manzon Allah ya yi raka'a guda ɗaya ne da jama'a ta farko wa tusallim yana gama raka'a gudan nan sai wannan jama'an suka yi sallama wala taqbi shay'an musurama komi ba suka yi tafiyar su wa ta'ati ta'ifatul ukhra sai ɗaya jama'ar kuma ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli bihim raka'atan manzo Allah ya musu raka'a guda sun mai yusallim bihim sannan manzo Allah ya sallama su ma suka yi sallama kaga kenan liman ne ya samu raka'a biyu amma ma Musa kowa ya samu raka'a ɗaya a wancan siffa kuma liman ne ya samu raka'a hudu mamunsa kuma kowane ya samu raka'a biyu wannan siffa ita ma ta inganta a hadisin Abdullah bin Abbas hadisin Abdullah bin Abbas yana cikin sunanun nasa'i ka duba kitabu salatil khawfi hadisi ne ingantacce yana sahihu sunan eh, eh, sahihu sunan nasa'i hadisi na 1533 in ka dubi zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziya a mujallad na farko shafin 532 ibn al-qayyim yace wa zahiru hadha zahiri labarin da abdullahi bin abbas ya bayar annahu jawwaza an tusalli kullu ta'ifatin ma'ahu raka'a raka'a halal ne kowace jama'a ta yi raka'a ɗaya kawai wala taqbi shay'an ko ba za ta rama komi ba raka'a ɗaya za a yi su sallama su yi su kuma sallar su ta inganta wannan inji Ibn Muka'imu jawziya ita ce masabar abdullah bin abbas ita ce masabar jabir bin abdullah al-ansari tawusu daga cikin tabi'ai al-imamu mujahid al-hasan al-basri al-imamu qatada al-hakam ishaq bin rahawai ah, da kuma malamai da dama haka in ka duba littafin al-mughni na ibnu qudama yana cewa wa umumu kalami imami ahmad yaktabi jawaz zalika bayanin al Ahmad yana hukunta cewa halal ne mutum yayi irin wannan sallah idan an tafi yaki wannan ya nuna cewar akwai siffan sallolin da yawa siffan sallolin da ake jam'i a lokacin yaki siffofin suna da yawan gaske babu shakka idan ka karanta littafin zatul ma'ad ka ga bayani game da waɗannan siffofi haka kuma littafin al-muhalla na ibnu hazmi da littafin tarihinsa sun ya kawo bayanai akan siffofi wanda adadinsu ya kai kamar goma sha biyar al ahmad bin hanbal yana cewa waɗannan siffofin gaba ɗayansu duk wanda mutum ya ɗauka ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ma al-imam ahmad kaɗai ba malamai na sunna da dama suna magana akan cewa waɗannan siffofi gaba ɗayansu babu laifi don mutum ya yi amfani da kowane wannan in ka duba littafan da muka kirga sunayensu insha Allah za ka ga bayanai da dama akan waɗannan eh, siffa da sallolin wannan yana nuna maka cewa akan samu sabanin fahimta tun daga zamanin sahabban annabi Muhammad akan samu sabanin fahimta kamar misali waɗannan siffan sallolin sun samu ingantattun hadisai da dai akwai lokaci da na gaya mana siffa guda takwas siffofi guda takwas waɗanda sun tabbata ingantattu ne daga annabi Muhammad to amma malaman fikihu sai ya zama wani malamin hadisin da ya iso gare shi a wajensa bai inganta ba saboda haka bai yi aiki da shi ba saboda haka in ka duba littafin fikihu sai ka ga ya yi aiki ne da wata siffa ɗaya daga cikin waɗannan siffofi me ya hana shi aiki da sauran siffofin saboda a fahimtarsa waɗancan hadisan ba su inganta ba wani kuma hadisan ma ba su iso gare shi ba wannan dalili yake sa kake gari ake samun bambanci na fahimta a tsakanin magabata ana samun ire-iren waɗannan bambanci tun daga sahabban annabi muhammad kamar misali abin da ya shafi irin wannan sallah ta tsoro ko abin da ya shafi sallar kasuru abu ne wanda yake sananne tun daga sahabban annabi muhammad an samu saɓanin fahimta akwai waɗanda suke ganin uh, ga yanda sallar kasuru ya kamata ta kasance ya zama sabanin abinda wasu sahabbai suke yi wani sahabin gaba ɗaya baya ma kasuru a rayuwarsa wani yana yin kasurun a gajeruwar tafiya wani sai ya yi doguwa to idan kai Allah ya ɗora ka akan wata fahimta sai ka gode masa ka yi riko da fahimtar ka amma a kun ka kushe ma wani wanda ya rike fahimta da ta saba manaka domin kushe masa illar kushe masa shine za a wayi gari kana kyamatar abin da sahabban annabi Muhammad suka aikata duk wanda ya kyamaci tafarkin sahabban manzon Allah to babu shi ka aqidarsa tana rawa don haka yana da kyau mu zama muna da ladabi na wajen sabani sabani na fahimta kar ya kai ga mun shigar da sabani na zukata mun shigar da kiyayyar zuciya saboda wani bai ɗauki fahimta ta ba alhali sabanin fahimta nan tun daga sahabbai an samu Allah ya sa mun gane Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله